jami'an tsaron da sashen jirage sun ya tsare mushi kabarin Junaid sun yi da kama yadda ka san ba sojoji ba ko wannan su ke sanye da kaya namu na Hausawa riga da wando ne na yadi ɗaya daga cikin sai na zaune a saman benci yayin da ɗayan kuma yake tsugunna a gefen bencin gefen shi kuma kayan shushe yana ne yana ta faman goge wani takalmi da ke hannun shi da yake akwai hasken street light ba komai suke jirawa face zuwan wannan saurayin da yake zarya a gefen kabarin Junaid din. Bisa yadda sacin janar ya ba su kuman cewa daga ya karaso sanar da shi. Suna nan zama jiran nashi aiko cikin sa karfe goma na bugawa. Kamar yadda ya saba zuwa sai ga motar nan ta shiƙi rufin ta shararo da gudu ta nufo inda kabarin nashi yake. Tun kan ya karaso ɗaya daga cikin sojojin wanda ke zaune a saman benci ya ce yawa gashi nan zuwa ya kamata mu sanar da rafiyar tun kama ma ya kubce mana wanda ke goge mashi takalmin ne ya ce da shi sai mun yi taka tsamtsam ibnur zai gudu ne kai ma ka sani ku dai karaso wurin kabarin a hankali ya fakin din motar shi a gefen titi ba tare da ya fito daga cikin motar tashi ba a hankali sajan ɗin da ke zaune a saman fenci ya saka wayar shi a cikin aljihu tare da akota sannan a hankali ya tura sajan general pet message bayan ya kammala tura sakon ne mai da wayar tashi cikin aljihun wandon shi buɗe murfin motar tashi tare da sakowa daga cikinta kamar da ya saba zuwa haka yau ma ya zo yana sanye da face mask a fuskar shi yayin da yana shi ke sanye cikin bakin gilashi a cikin shi kuma yana sanye da wando crazy da kuma riga t-shirt purple color tafiya ya so mai har zuwa gefen bishiyar inda na inda kabarin shi ne yake ya fara kewaye kewaye sai kamar mai neman wani abu har da su rike koko ya dauki akalla kusan mintuna biyar kafin da bisani ya so ma zagaye bishiyar cikin shi yana jinjina kanshi shi miƙewa ɗaya daga cikin sojojin nan yayi a hankali ya nufe shi ba tare da ya ankara ba ko da matashin nan ya lura da cewa ana tunkaro shi ai ko da gudun gaske bar wurin bishiyar yayin da sojojin su ma suka take mushi baya a guje ya biya ruɗe don ko motar shi ma bai tsaya ɗauka ba a rike ce faɗa saman titi yana gudun ce, ceton rai tamkar zai tashi sama kai ke tsala gudu yayin da su ma suka bi shi da gudu don kada ya kurce musu yana gudu yana wayoyin bayan shi unfortunately yana ƙoƙarin karya kana ne a daidai lokacin motar sa na ta shawo kwana da kudin gaske kwatsam ya fada a motar ta nan kuwa suka yi awon gaba da shi wata razanar na ƙara ya saki tare da zamewa kasa ya faɗi ƙasa wanwar ƙarasowa sojojin suke suna faman haki tare da sauke ajiyar zuciya ɗayan ne yana haki ya ce ta kwana gidan sauƙi ma fitowa sa jinjinar fiye daga cikin motar shi da armstrong a tare sojojin suka tsara mashi kafin ɗaya daga cikinsu ya nuna saurayin tare da ke kwance a ƙasa yana ta faman yana ta faman juye-juye sa wannan shine matashin da ke tsire a kabarin ƙaninka rashin gaskiya nuna ƙarar a bisa fuskar shi shi yasa yana ganin mu ya zabura tare da ruga da gudu zuba mashi ido sajen janar yana bin shi yana bin shi da kallon ƙwarilla tun kafin ma ya jira face mask ɗin ke a fuskar shi shi da wane ne tsugunna ya a gaban shi tare da kai hannun shi na mai zamewa shi fuskar ta fuskar face mask ɗin sannan ya cire gilashin tare da wuyan wurgi da shi saman titi sun tsaye danin shi jikin shi na girma a hankali ya furta sunan shi harun kamar ba shi ba gaba ɗaya ya biya rami ya yi baƙi da shi Kimar sajan janar fed ne ya sa shi saurin ware manyan manyan idanun shi masu kama da na mujiya ko da ya tuzali da sajan janar fed a hargitse ya tashi daga zaune yana mai ƙare mashi kallo yayin da yake ta ci gaba da faman zazzare idanuwan tashi wata yare zufa ce so matsufo mashi a gefen fuskar tashi dama kai ne ciki da mamaki sa rufe tambaye shi shi ruwa hannu ba tare da ya tanka mashi ba me kake a wurin kabarin junaid da kirai iya furta kabarin junaid kuma ya magana tamkar bai san akan me ake tambayar ake me ake tambayar tashi ba Ɗaguwa da fere tare da kallon sojojin da ke tsaye suna faman haki za ku iya komawa bakin aikinku juya suka yi da sauri suka bar wurin you will explain it dan ubanka I have been I have been suspecting you for a while zuba maka ido ko kawai dama ne saboda ga karshen gudun ruwanka abinda ka aikata ne yasa ka gasa samun nutsuwa a cikin ranka that so ai ka zo kana zuriya akan kabarinsa ware ido waje harun yayi a matukar tsorace yayin kurin miƙewa da gudu yayin kurin miƙewa zai tashi ya gudu yayin da sajin jirar ya kai mushi wata tamka. tare da rike shi gam ya kasa koda motsawa Armstrong ɗaukar min shi ka samun shi a cikin mota don kutumar uban shi kadangaren Armstrong ya tunkare shi yadda kasa wani karamin yaro ya kai shi cibe shi a saman kafaɗar shi tare da wulla shi a saman a cikin motar sajancin Rafiat idan gaba Rafiat din ya shiga yadda Armstrong kuma ya shiga gidan gaba shi ma ya shiga gidan gaba tare da fuskar motar suka kai gaba wai ina za ku kai da ni mota ta fa kun bar ta a can wurin Shirin sai kai mashi ba tare ɗaya daga cikinsu ya tanka mashi ba. wallahi kada ku ce za ku taɓa ni rafiyat ku zauke din kama gabana ni ban san akan me akan me kuke magana ba sai faman san to yake yi yayin da zufa ta fita wanke mishi ciki a lokacin ba su tanka mishi ba kokarin bude motar yayi sai dai kasancewar kofofin motar da a da tsaye suke babu halin damar guduwa da gurin ga sai motar ta shigo cikin gidan a lokacin sayar tana laba a cikin toilet din azumi har lokacin har cikin gundanta ta jiyo sautin shigowar motar sajen jan rafiat kamar ta fasa ihu haka take ji kasancewar azumi ta ki bacci balle ta samu ta ta gudu zuwa ɗakin su sai dan nawa ta take yi yadda ka san ta san da zaman wani a cikin ɗakin nata window ta hango cikin toilet ɗin da da gudu ta nufe shi tana so ta leka sai dai windon yayi yi mata nisa ga kuma net a cikin tagar kuma tagar ta yi mata sosai ta yi mata nisa sosai tsawon ta ba sai iya karasa ta ta leƙa tagar ba lallaɓa ta cikin sanda ta da ko wani bokiti da ta gani a cikin daki a cikin toilet ɗin tana mai kifa shi a cikin bango sannan ta dage tare da haihuwa saman saman bokitin cike da tsoron kada ya fashe bokitin kada bokitin ya fashe kwarai da ce sosai tare da leƙa wajen wajen gidan da ke take iya hango motar sa canjin rafiyar da ta shigo cikin gidan yanzu fitowa ta ga yayi daga cikin motar tare da zakayawa yana mai shaƙo ya rigar harun Kami da ya wurgi da shi gefe guda gaba ɗaya biyu kife a ƙasa a susuce gabanta ne yanke ya faɗi ras lokacin da ta ga ya damƙo rigar harun ɗin tabbatar ta ba ta cewa sun kamo shi ne a matsayin mai laifi tsoronta kada kada kada sajan ya kuskuren raunata shi wataƙila sun ji kalaman ne kalaman shi ne da yake cewa zai kashe farin cikin mutanen gidan shi yasa suke tuhumar shi kamar ta kamar ta darka ta haka ta dinga ci ɗaukar sharafi a saman kafaɗar shi yayin da tare da wucewa zuwa tare da wucewa da shi yayin da Armstrong ke biye da shi a baya ɗakin horo ya nufa kai tsaye tare da shi ɗakin da in dai aka rufe mutum a ciki ko ihu mutum ya tabbas ba za a ci ba sauke shi yayin da ya fara tangal-tangal kamar zai faɗi ƙasa. Nuna mashi ɗaya daga cikin kujerun biyu da ke kallon juna ya tare da cewa, Habesid, magana nake so da kai. Ni fa ban san komai ba. Me yasa ka shigo da ni nan wurin? Wani irin kallo da sacin jarabe da wuka mishi ne yasa shi lallaba tare zaunawa. Cikin shi banda kirma babu abin da yake yi. Da mara fiye da shi ma ya kasance suna fuskantar juna yayin da amsun ke tsaye yana kallon su. Sai fama mu zure hannu ke yi irin na marasa gaskiya. Me yasa ka aikata hakan? Giza kai ya shigai. Ni fa wallahi ban aikata komai ba. Ni fa ban san komai ba. Ban san ma akan me kake magana akai ba. tsabar takaici ne yasa Sergeant General Pet ya yatsun hannun shi kwara biyar yana mai kwasa mishi mari a saman fuskar shi kiɗa kiɗaƙe leɓen shi ya fashe hannu ya sa tare da safa kuncin saboda tsananin zafin da ya ji ka faɗa min me yasa ka kashe Junaid Rafet ba za ka taɓa jin komai a bakina ba duk da halin da nake cikin hakan bai hana duk da halin da yake ciki hakan bai hana shi gaza yin magana ba rai a matuƙar ɓace fiye da danƙe kwalar riga shi da iya ƙarfin shi na ƙarshe idan daga harun ɗin a zafafa ta ya faske faskeken madubin da ke a cikin ɗakin gaba ɗaya ya rutsa shi a cikin kilasin wata gigiciciyar ƙara harun ɗin ya fasa yayin da ya faɗi ƙasa yana mai kiran na shiga uku rafet ka kashe ni na bani na lalace kafin harun ɗin ya yi wani yunƙuri ya wani yunƙuri kwatar kan shi tun rafet ɗin ya ƙara tarwatsa kanshi a cikin gilas ɗin an take jini ya suma tsahuwa a saman kan shi. nan take cikin ƙanan lokaci ya haɗa mashi jini da majina tsari ya sake a wandon tsari ne ya shiga tsaki a wandon shi kace zirri yana kwarara asabi da tsabar bala'in da yake ciki naushin naushin shirin rafiyar din ya yi gaba ta ko ina da inda ya nausa sai dai sai dai kaga jini yana jini yana bulbula ta wajen gane yana kokarin kashe shi ne yasa Armstrong yin saurin dakatar da shi ta hanyar roƙo damtsan hannun shi Allah ya huci zuciyar kasa bai kamata ya mutu a yanzu ba sai ba mu samu bayanan da muke son samu a wurin shi ba mata matakar ce yake magana ka bar ni ka bar ni in kashe shi hukun mutum ne mara imani da tausayi in har ban kashe shi ba ba zan samu kwanciyar hankali ba ba zan iya ci gaba da jure ganin wannan yaron yana yawo a raye ba a da ya tuni ya fita hayyacin shi sai faman ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake tamkar wani kai ka ce wani musulmin kware ne tuni ko ya biya wanke mashi fuska daga ramsun ya samu ya shawo kan shi ya kura da zancen kashe harun din tsugunna a gaban nashi na mai kallon shi a da idanun suka suka jima da juyewa saboda saboda yadda jini yake bleeding a cikin su sa ya rasa jini fa sosai ya kamata ya kamata a bashi emergency treatment dan ya dawo cikin hayacin shi idan ya so sai mu ƙara tuhumar shi daga baya Anura ya sa tare da kinkima Harun din ya dora shi a ya wuce da shi zuwa medical room din su ba dan ya so haka ba haka ya shiga dudduba lafiyar jikin shi uban bandeji na da mashi a goshin shi ya cire mashi fisi ɗin gilas da da suka makale a jikin shi zama daga gefen gama daga gefen gadon sa cancanar yana mai kallon shi cike da jin tsanar shi cikin zuciyar shi na ma ina sa maka ido harun ban taɓa ɗaukar mataki akan ka bane saboda ina zargin cewa bayan kanka bane akwai waɗanda ke take maka baya kana aikata hakan na zo Najeriya ne saboda in ƙarfafa bincike na akai a kanka. kafin na yanke kafin yanke maka hukunci na sanya maka ido sosai domin duk wani motsi a cikin ido na kake yin shi harun dai bai san harun dai sai bin shi da ido kawai yake yi waɗanda suka haɗa suka yi jajar saboda jiwon da yake ji a cikin shi ga wani irin nishi da yake yi don ba ƙaramin jiki ya ji ba kai harun ya ka jin baka wani ɗan takaitaccen labari duk lokacin da ka sanya wa yarinyar can ido ka takura mata akan cewa sai ka sai ta amince ka kusance ta to komai da kake yi akan ido na kake yi bare ido waje harun din yayi yana mai kare mishi kallo hankalin shi a matukar tashe ci gaba da magana sajan jabirai da cewa akwai ranar da na sanya da ka sanya ta kawo min injection in yi wa kaina saboda bata iya karanta handwriting dina ba sai kai mata wayo da nufin zaka taimake ta shine ka bata allurar maye ta kawo min bisa rashin sani ni kuma na yi wa kaina wani irin ya yawo harun din ya haɗiya abin ya yi matuƙar girgiza shi kai ta ya aka yi san da haka Anya ya wannan mutumin baya amfani da aljanu kuwa ya yi maganar a cikin zuciyar shi ci gaba da magana rafet ɗin ya da cewa, bayan wannan kayi wasu tunes barazana akan su baka naira miliyan tamanin ko kuma fallasa phone videos inda suka ɗauka a hotel yayin da suke aikata homo an yi haka ko ba a yi ba tashin hankali saboda tsan tashi hankalin da Harun din ya shiga har saboda baki ya magana sai dai ko wuri ga idanun shi da yake yi kullum kalaman ka shine za ka kashe farin cikin gidan nan kayaniyar kashe Junaid sai kuma ka fasa saboda ƙarnar da yaron yake nuna maka har so kai ka shiga cikin shi don ka cutar da shi amma ka gaza yin haka saboda san da yake maka daga baya kuma sai wani abu ya faru tsakanin ka kai da mashal umar sakamakon marar rishi da kai shine an kulle shi mashal umar din suka hukunta ka bayan haka kuma Umar ya maka dukan tsiya wannan yasa ka dawo da wannan mummunan kudirin naka na san kashe Junaid din din kai kar magana tashi Harun ya gama razan da ya gama razana ya ce da shi to ya akai ka san da waɗannan kuma me yasa tun lokacin baka hukunta ni ba bayan ka san cewa ni makiyin ku ne na tsane ku ba na son farin cikin naku wanda wani buri da ya wuce in gana na tarwatsa rayuwarku na tarwatsa farin cikin gidan nan kuma na yi nasara haka tun harka shi na kashe junaidin. ko yau na faɗi na mutu wallahi na gama da ku a fusace amsar ya zabar zai ɗauke shi zai ɗauke shi daga saman gadan ya rugu-rugu da shi da sauri rafiya ɗin ya dakatar da shi tare da cewa bari na shi kawai ban san wane ne yake yake tunzura ka ba Harun amma ina ji a raina cewa tabbasan ya ka aiki kana aikata waɗannan abubuwan da kai laifin ne muka aikata maka da har muka cancanci wannan sakayyar a wurinka me jini ya aikata maka da har kai silar mutuwar shi duk irin halaccin da yaron nan yake maka a cikin gidan nan amma ka rasa da me zaka saka mishi sai wannan da wani ido kake tunanin abu mu zai kalle ka ko ya taɓa bambanta tsakaninmu ne tsakaninmu ne da kai bambanci kuma na yaushe babu mai sona a cikin gidan nan ba ba ku damu da ni ba ba ku damu wani hali nake ciki ba kowa kuna nuna mishi so da ƙauna a cikin gidan nan amma ni kaɗai ne kuke warewa kamar bare yana maganar hawa yana shi tata daga cikin idanun shi ni kai na ba da sai raina ne sai mutuwar Junaid din ba ɗaci raɗaɗin kuncin da kuke cusa min ne yasa na aikata haka yanzu ba na jin tsoron kowa ya ji cewa ni ne na kashe Junaid saboda ni ma so nake na mutu domin tun ranar da na kashe Junaid na kasa samun kwanciyar hankali duk wani duk wani mugun abu na daina aikatawa don saboda haƙƙin shi tabbas za su haƙƙin shi ma kaɗai ba zai bar ni in rayu cikin salama ba tun ni na jawo kaina wannan masifar da nake ciki to sai ya fashe da wani matsancin kuka gaba ɗayansu ba su yarda da wannan kalaman nashi na yaudara da yake musu ba ina yin magana tamkar wanda ya da ya sani ka faɗa mu wane ne yake baka kuma kana aikata wannan abubuwan Isa ya tare da cewa dan har ka faɗa min san kyale ka kai tafiyar kai wa Harun jiza kai Harun yayi yayin da hawa yake zubowa daga cikin idanun shi har wannan lokacin wallahi ba zan iya faɗa maka ba ba zan iya ba da ce zan iya da na faɗa maka tuntuni amma ba zan iya ba ne jinjina kai rafiyar ya tare da kiwa tsaye yana mai kallon shi it is okay tunda ba za ka faɗa min ba Armstrong kamar da shi ɗakin horanta Basha da matsancin kuka Harun ɗin yana ƙoƙarin kuka yana ina ƙoƙarin dakatar da Armstrong ɗin akan kar ya ɗauke shi wannan abin da ya aikata ba karamin daure musu kake ba leave me ya ambaci hakan ba tare da dakatarwa ba Armstrong ya ɗauke shi Allura, sa jinjinar ya da a a cikin sirinji ai kuwa a firgice harun ya shiga giza mishi kai yana faɗin kada kashe ni dan Allah ka bani da raina ina so ne nemi yafiya wurin abba kafin na bar duniya ka san daɗin ranka me yasa shi Junaid ɗin ka kashe shi baka bari ya gana da iyayen nashi ba Harun ka ba ta da wani amfani a wurin mu Yarmai shi Armstrong yayi yayin da Rafiat ɗin ya cika mashi allura a wuya lokaci guda jikin shi ya san dare gaba ɗaya na aiki sannan a hankali su ma idanun shi suka kafe daga bisani kuma numfashin shi ya ɗauke gaba ɗaya a nan suka bar saman gadon ba tare da sun kawar da shi ba har za su fita daga cikin ɗakin sai sa janjanar rufe da kalli amsarin tare da cewa uwar shi nake so ka ɗauko min na san dole akwai muhimman abubuwa muhimman bayanai da yake ajiyewa a cikinta juya amsarin ta da rufar harun ɗin da ke kwance magashin a saman gado an yi ta cikin aljihun tare da ɗauko ko ya tashi da kuma da mota shi dawowa ya mika masa su duka hannu rafiya din ya sa tare da karɓar kidin da kuma wayar a hannun armstrong din bayan sun fito daga cikin dakin rafiya da ya lokin din kofar sallama suka da armstrong ya wuce zuwa faɗin shi gaba ɗaya kyamin jikin shi yake yi musamman yadda jinin harun din ya bata mashi t-shirt din da ke sanye a jikin shi wakili yake takas ce din har ya karasa haurawa sama lokacin da ya karasa cikin falon nashi ya aspect zai samu sirar a ciki sai dai bai same ta ba ya ji daɗi sosai ganin ta gyara ko ina gwanin ban sha'awa kullum furnitures ɗin ɗakin ƙara zama sabbi suke saboda musamman idan aka gyara su an zarce ya ce zuwa bedroom din shi ya zancen sayar da ke kunshi a cikin toilet ɗin azumi ta shiga matsananciyar tashin hankali ba laifi ba ne idan ta shiga cikin toilet ɗin azumi matsalar da aka samu shine wayar azumin da ta yi fikin in azumi ta ganta tabbas za ta gane cewa ita ce daga mata wayar kina ra ta soma ta soma sakuwa daga saman boket din da ta hau ta sa hannu ta daukar bot din cikin sanda ta mayar da shi inda ta dauko shi komawa ta yi bakin kofar toilet din ta tsaya duk ta bi ta tsorata tsarin da take ta fama matsewa ne shine ya kubce mata zirre ya shiga zirarwa daga tsakiyar cinyoyinta nutse idanunta ta sosai cikin zuciya tana ambaton Allahumma ajirni fi musibati wa qalbi khairin minha tana cikin wannan yanayin ne kwatsam ba zato ba tsammani sai ta jiyo murya azumi tana daga mata murya da cewa Sai sirish dan kin gama laɓa-laɓan ki fito ki fito ki zo ki kwanta ai dare yayi gabanta ne yake ya faɗa ras yayin da zuciyar tamka za ta fito kircinta ta fuso gurin tsabar tsoron da take ciki Idan ta zaro waje tamkar ƙwayoyin ta za ta fito fili Cin ta yi shiru ya sa azumin ƙara ɗaga murya da cewa, Ke fa nake jira. Wani irin wahalhalun yawu sai rashin ta haɗiya bakinta. Tashin hankali. kinan duk wannan labalaban da take yi, Azumi ta san da zama na a cikin toilet din? How that can be possible? Ba ba ta san lokacin da na shiga ciki ba. Wannan wannan abin ya sa ta ƙara firgita. Wai ko sai na shigo cikin toilet ɗin ne? Murya tana rawa ta ce, A'a ga nan fitowa. ta yi magana tare da nufar tab ɗin ta kunna famfo ruwa ta shiga ɗebuwa tana mai kwarara a jikinta kasancewar fitsarin duk ya ɓaɓɓata mata wando gabanta na faɗuwa haka ta sa hannu tare da tura ƙofar a bakin ƙofar tole ɗin ta tsaya kamar an dasa ta a wajen idan tana kallon ƙasa ka ta yi cewa zama sai tare kallon ta don babu wani sauyi a bisa fuskar ta sai ma cewa da ta da ita ya aka yi na ga wandon ki da a jiki labanta na rawa fitsari ne ya matse ni ina kokarin da ne shi shine ya zubo mu amma na wanki ayya bikin bikin jika jikinki sanyi zai kama ki bari na ɗauko miki wasu kayan ki sanya a jikinki da sauri sai in ta da ita tare da cewa a an ta azumi zan koma dakin mu ne ma wai ta yi tambayar da ɗan mamaki akan fuskarta ba a nan ke kwana ba ne eh amma zan dawo akwai abin da zan je na yi a can ne tana maganar jikin da na Ya ya kai azumin sai da raja it is okay sai kin dawo da sauri da sauri sai ta lallaba ta da na farko fita daga ɗakin ɗakin nata a ta riƙo handle ɗin za ta fita ta je murya na ta katse mata hanzari da cewa take care of yourself shine abin da ta ce mata ai ko koyowa ba ta ba da gurin gaske saura saura ka ta fice daga ɗakin azumin. a kwace ta fada bedroom su tana shiga ta fara jin kaikayi a cikinta don ta sa ta hauso sa wuyanta abu kamar wasa sai bayanta ma ya ɗauka cinyoyinta duk suka ɗauka ko ina na cikinta da gudun gaske ta fada cikin toilet a tasin mini ta fito ɗaure da towel a cikinta ƙaiƙayin dai ya ragu amma dai akwai shi lafawa kawai yayi a dare ta je tare da buɗewa ta ɗauko rigar bacci shara-shara saka ta dai a jikinta a lokacin tana so su jikin nata burin ta kawai ta je faɗinsa canjin rafiat Tun ta san yana can zaune yana jiran ta ta kawo mishi kofi turaren nata mai daɗin ƙamshi ta fiye cikin jikinta da shi silifar sun saka a cikin ta takokile ta nufi ƙofar ɗakin tare da buɗewa kamun ta fice sai da ta yafa mayafi a bisa kanta kicin ta nufa shaf shaf within sai ga ta fito ta ɗauke da kofi har ta haɗo mishi don ta ɗan ya jima bai sha su ba ga danganta ta nufi cikin babban falon tun tana tafiya ta soma jin wani irin kuka tamkar na namun jeji hakanan ta dake ba bata kawo komai a ranta ba lokacin da karasa faɗin nashi ta shiga cikin falo da salama a bakinta baya ciki na haka bedroom nashi ta shiga tana za kafa ta karb idan ta suka sauka akan rafir wanda ke zaune tsakiyar gadon shi cikin shi sanye da sleeping dress yana zina laptop a gaban shi ya mai da hankali sosai a kanta gabanta ne yanke ya faɗa lokacin da ta suka sauka akan wasu dan kararan karan kunamai da ke kewaye da shi suna kokarin harbin shi ware da waje ta tare da sakin tire da ke hannunta tana mai fasa wata irin na kara wadda ta firgita tashi shi ma kanshi an sarce dago yana mai kare mata kallo ta toshe kunnuwan ta cikin ta banda kiran babu abin da yake yi a ta dinga nuna min fada tana faɗin ya rabat macizai kunamai za su harbe ka dan Allah ka tashi ka gudu to jama'a Yauwa, me yake faruwa da Sirish ne? Shin ko asiri ne da suka yi mata? Ku dai ci gaba da kasancewa da mu ta shin yadda za ta kaya a cikin wannan littafin na abban sojoji takun ƙarshe wanda Hafsat Bature ta rubuta. Ni kuma nake karanta muku shi a wannan tasha ta mai albarka wato iya Hausa Nobel TV. Idan dai kuma ta har kullum da ina musu su kasa na ta wani alamar kawai sanarwa domin sanar ku zarar mu sabon shiri. sannan ku ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa don na mana lakin da kuma share na wannan bidiyon ga abokan ku da Facebook mun gode da kasance ku a tashar mu ta iya Hausa Nobel TV a huta lafiya